لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا Wa ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير mulkin sammai da ƙasai duk na Allah ne yana halittar abin da ya ga dama na namiji ko mace ko haka yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya mata yana hana shi ‘ya'ya maza kuma yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya maza ya hana shi ‘ya'ya mata ko kuma ya haɗa ma wanda ya ga dama maza da mata kuma yana sa wanda ya ga dama ya zama bakararre baya haihuwa hakika shi Allah masani ga abin da ya faru da wanda zai faru a nan gaba don haka wannan yana cikin cikar iliminsa da cikar hikimarsa babu abin da yake ɓoyar masa kuma babu abin da yake gagararsa